To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu larin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Jama'a gaskiya ina cikin farin ciki sosai. Wannan uh, za ku ga topikin na zana cewa alhamdulillahi Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa ya janye kalamunsa jama'a ko me za mu yi a cikin rayuwarmu mu san cewa annabi shine <laughs> annabi ne gaba mal nasir Allah ya saka masa da alkhairi a ah, muna roka duk mallumman kakaf gaba daya a sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba annabi shine na farko komin girmanka komin matsayinka ka saka annabi shine gaba kwanan nan a cikin karatun da Malam Nasir yake yi wurin bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yake bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya she wani uh, uh, diwani na yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam shi shak na Malam Nasir yayi wani fassara fassaran da yayi gaskiya aka tashi aka ce sam wannan fassara bai yi akan janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga bai dawo ya zo ya maimaita cewa abin da ya faɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan bakansa daidai ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo kan haka ba inna ma ga bidiyon zan saka muku ku gani ku ji mutum duka kasancewa cewa annabi ne ɗaya yau ba ka nan ka bayan ka mutu a ɗauko wannan ana kafa hujja eh a'a da zauna ya ga kamar a'a annabi ne gaba inda ya dawo yana tsaye a kan maganansa eh haka ne lalle ba kan da za a yi eh maganansa eh a kan annabi ne a'a kuma ana ganin a'a abinda da aka yi nan a'a a kan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wuce ga haka annabi ya wuce ga haka to amma da ya dawo ya ce a'a gaskiya ba musu ba, ba musu irin wannan tarbiyya ba akan tarbiyansu akan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ko uba ma nasar ado musa ya nuna mana wannan kalma da ake cewa fidaka abi wa ummi akan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi annabi kafi kai annabi kafi muna ma iyayen mu ma annabi kafi kam annabi kafi annabi kafi komin mu wallahi ma nasar ado musa ya nuna mana haka saboda in dai mutum ne haka da duniya ake jinka aka sanka ake jinka <coughs> kana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya akan wani maganganu da aka yi kan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kana gani bai dace ba <coughs> shekai kuma wurin magana Allah ya san niyanka ba kaman a'a ka zo kawai kana zaune kana fatawa bane kai wasu kalamu <coughs> game da janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba a'a wurin jama'a ku kuri wurin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ne wurin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ku kuri na zuwa <coughs> wurin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ne garin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya she kai kai wani lafaz eh, fassara <coughs> kai wani fassara da aga a'a ba daidai ba to da muna roka duk waɗannan mallumma da kowa zai yi haka kaga an taba samun malami da ni wallahi na jinjina masa shine malabas jiga malabas jiga akwai wani kalamun da ya taba yi ta baya da muka fito muka zo muka yi magana muka ce ah, wannan kalamu akan janabi kan iyayen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bude bai dace ba wallahi malam Musa Yusuf Hassan da sunna <clears throat> ya zo yi magana a kai wallahi tallahi malamin nan ya fito ya zo ya nuna a'a wannan kalamu da ya game ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye malama Abbas Jega <coughs> ai ba akida mu ɗaya da shi ba. <coughs> Yana akida ne na izala. Ina akida ne na amma wallahi na fita na zo na jinjina ce wallahi ya gyara ya kyauta ya yi kokari. Saboda yau inda wanda ya yi kalamun kan kansa in ya fito kaga ya kashe bakin mabiyansa kuma ya ɗora mabiyansa hanya ta kirki hanya ta daidai cewa annabi ne gaba annabi ne gaba annabi ne gaba ba kai yau ko mutum ya saba a ce maka a'a wannan magana game ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka nyama malam ka nyama ashe ya kamata ka sa annabi ne gaba ka zauna ka yi tunani ka ba kanka wani rana ɗaya kaman kan da malam nasiri ya zauna ya yi tunani ka yi tunani a'a wannan magana a gaskiya in dai bai kuma kuma naga cewa kamar wannan magana a to shi dai na janye ba haka bane jama'a kowa ya kuri mu dai ji ga video nan ga bidiyon nan ku ji a ah. ya rasulullahi kana kan daga cikin tarbiyyar da mu aka mana shine gashi nan fasan duniya babu wani lafazi da ya kai ya bada annabi sallallahu alaihi wasallam hakkinsa babu wata kalma da sai daidai ta faɗi mukamin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwanan nan ana ta cece ku ce wanda shine dalilin wannan sakon ana ta cece ku ce akan wani kalma wanda ya fito daga bakina kasancewar muna magana wajen kare martaban manzon Allah an samu wani malami da ya sabal da baka yi batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta baitoci ne ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani baiti wanda ke cikin diwani fama waladar rahmanu fa huwa ubaiduhu wa jalla ilahi laysa shay'un ka mislihi to kalmar ubaiduhu wajen fassara sa sai ya zamto kalmar kasancewar su yaƙi da jawabin abin da ke ciki ya sa musulmi sun kasu kashi biyu wasu suna ganin cewa wannan kalmar ba ta yi daidai da martaban ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma al'umma saboda duba da siyakin zancen da kuma dacewar lafazin cewa wato tasgiri ne na ta'azimi da kuma kasancewar fassarar ta dai abin da ake nufi shine girmama annabi Muhammadu kuma wajen ba da kariya ne ga annabi Muhammadu sallama sun gamsu da abin da muka faɗi to amma duka ina kira ga dukkanin al'ummar musulmi wallahi ni nasiru ban kai ya zamto akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce a ce har wani ya zamo kalma tana nuna cewa manzon Allah sallallahu suna ganin yayi kasa ni kuma in tsaya ina kare kaina wajen wai ni in zamo ni ne ke da gaskiya ba da duk gaskiyar da ke gare ni da duk abin da dan faɗi wanda yake shine daidai ko ba daidai ba to ina karɓan wannan kalmar cewa na janye wannan magana Allahu akbar wannan kalmar na janye da duk wanda yake ganin ya yadda to na janye wannan kalmar ga jarabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam huwal a'az wa huwal akram wa huwal ajwad annabi shine mafi girma a cikin dukkanin halittar Allah ta ko da ba majuse ne ya ji wannan kalmar ta bayu da yake na kasu a zuciyarsa to wannan kalmar muna masu janye ta kuma kazafi da wasu yadda suke murɗawa na cewa an ce mafi kaskanci a uzubillahi wannan kalmar ba ta fito daga bakinmu ba wannan kalmar ba ita aka ja bakinmu ba wajen faɗin girman annabi da girmama shi da kambama shi da azizita shi ya zamto wata kalma ta biyo da bakinmu don mu fassara ta kafin mu bada ma'anarta hmm. wasu kuma suka ɗauke ta suka fahimce ta haka to ko a yaya aka fahimce ta mun yarda manzon Allah sallama yayi sama mu mu kasa a ko da yaushe mu masoya manzon Allah da mu mu shine girmama annabi Muhammad annabi sallama kullun shine a sama kullun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله alhamdulillah wannan shine sauran ma ba shi na buga sauran ba abinda muke bukatar mu ji shi muka ji alhamdulillah wannan kalamu da ya fito a sa ya janye shi yasa muna roka duk mallumban gaba daya duk wanda aka ce a'a ka taba janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kai da kanka zauna kai tunani wannan kalamun da aka yi a'a bai dace ba gaskiya ba ba mu akan wannan magana bai dace ba bai daidai ba shi ka zauna kai tunani kai da kanka kai exams ka fito ka zo kai makin kai makin abinka kai da kanka to kaga a irin wa'annan ababa yana bawa wa'anda ba musulmi ba su gane cewa kama a a akan annabi sallallahu alaihi wasallam fa jallayi ne da in kai mistake ma da kanka kana fitowa ka zuka nuna a annabi ya fi ga haka da ba kaiwa ko ina maganan sai ya mutu amma a inda malam nasir ya fito ya zo yana kan bakansa eh haka ne abinda ya fassara game da jinabi na sallallahu alaihi wasallam eh haka ne wallahi tallahi wallahi tallahi ba za kwashe ba shi lafiya ba wallahi ba za kwashe shi lafiya ba to amma an sa annabi sallallahu alaihi wasallam ne gaba annabi shine gaba annabi shine gaba duk wanda musulunci ya hada ku abinda ya hada ku Allah da annabinsa ya hada ku kai karfi ashe har in me shi zai taba janabi na Allah eh, zai taba zai taba Allah ya taba janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata wannan abu ma ya raba ku in dai zai taba Allah ya taba janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu biyu to wallahi in dai wannan abin shi ya hada ku har me shi ya taba wannan to wannan abu ya kamata ya raba ku wallahi ya kamata ya raba ku amma wani ka taba wani shehu na wani na taba wani malamin ka ko mun taba wani mallum ko ka taba wani mallum to hell with that wannan a'a malluma ake an kana zagin shehanai na <laughs> ni ma shehanai na da zagin shehanan gayi <laughs> wannan wannan kuma zai tafi ina zagin shehanan ka kai ma kana zagin shehanai na wannan good to go amma wanda ka san ka taba shi ba da hakkin sa ba kun gamu gaban Allah Allah ya muku isabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam nan muke son a aje jallayi ne ba kowane magana ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya kamata kuma suwa za su set example mallumma kaman kan da malam Nasir yayi su za su saka example in malami ya sa example wa kanshi ya nuna cewa kamar a'a in ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam kai babu ni babu kai babu mu ba ta mu ake yi ba babu kai ba kai ake yi ba gara kai ka zo kasa annabi ya je sama gara kai ka zo kasa annabi ya je sama to haka ake so Allah ya saka mu Malam Nasir Ado Musa alkhairi Allah ya saka maka alkhairi Allah jikan mu Sheikh Ado Musa Allah jikansa da gafara Allah sai ya huta Allah ya saka maka da alkhairi wallahi na jinjina maka kawar na munna kuma na ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi jama'a dan Allah dan annabi wannan kashedi ne janabi na nabi sallallahu alaihi wasallam janabi na nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ko kai wane ne aka ce maka a'a an taba janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam malam zauna zauna kai tunani zauna kai tunani ka duba in an ce maka an taba janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle lalle malamin da yake da ilimi ba wallahi wani kana ganin sa jahili ne jahili ne amma kai kana da ilimin kana da karatu amma hankalinku ba daya ba maybe jahili ne akan abin da ake karantowa a fassara ta wurin amma Allah ya bashi kwakwalwa ya bashi hankali sosai wani Allah kai baka da shi kai wani abu ya gaya maka ya kira ka ya gaya maka kuma a'a hey malam abin da ka yi nan game ga janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ka go tufa kaka kwanda mun shi zauna kai tunani ka star play wallahi tallahi wallahi tallahi akwai malamin da ya taba kira na da ya kira ni muna cikin magana da shi she ina jin programin da muka yi da shi kamar wurin 3 days ago yana ji wannan malami yana jin programin She na ce ah to malam muna fira da kai ya kuma kake jin programin cikin dare ne mu da shi ce a'a ai wasu ababen da yawa in ya faɗa in ya faɗa wasu ababen da yawa in ya faɗa she ya zo yana maimaita programin sannan yake jin a'a oh ashe haka wato in yana kan programin wasu ababen da shi yana karatu amma bai samun ya understand shi da yake yake fa bai samun ya understand ya ji dadin abin da ya faɗa ya gane wani kurakuran shi ko kuma wasu daidan shi ya ƙara ya ci gaba wallahi washe ya zo ya zauna yana maimaita wannan video yana ji shi yasa dole ne in an ce maka a'a kai kaza zauna ka yi tunani daidai ne ko a'a ba haka bane in daidai ne to ka fito ka zo kai bayani daidai ne a'a ga abin da ake nufi amma kai da kanka ka zauna ka yi tunani da in an gaya maka ko an gaya ma babanka ko an gaya ma mamanka ko an gaya maka kai da kanka ba za ka ji daɗi ba to why kake gaya ma annabi ko kuma a in ka gaya ma annabi aka ce maka a'a ba haka bane to shi ka zauna yi tunani daidai ne ko ba daidai bane to shi ya kamata kowa ya tunani akan haka Allah sa mu dace Sheikh Man Nasir Allah ya saka maka da alkhairi wallahi na yi munna sosai to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa